Jimlar fan miliyan 95 ne gwamnatin ta Birtaniya ta keɓe ƙarƙashin sabon shirinta da ta yi wa lakabi da Propcom Plus wanda zai mai da hankali akan ƙarfafa tattalin arzikin ƙananan manoma da sha'anin sauyin yanayi da sauran al'amura masu nasaba da lamarin noma na zamani. A ganawa ta musamman da masu ruwa da tsaki a dutse fadar gwamnatin jihar Jigawa, Dr. Adia Ode jami'a daga ofishin hukumar FCDO a Najeriya. ta ce shirin Profcom Plus wadda zai ɗauki tsawon shekaru takwas na fatan yalwata arzikin ƙananan manoma miliyan hudu kuma kashe arba'in cikin ɗari za su kasance mata ne. Jigawa dai na cikin jihohin da sauyin yanayi ke mummunan tasiri ga manomansu a cewar hajiya Aisha Ibrahim Hadeja guda cikin manoma mata a jihar. Sauyin yanayi ba ƙaramin matsala ba ce game da rayuwar manoma saboda kamar ambaliya lokacin da kake sa ran amfanin gonarka zai zo da yawa kuma kawai sai a zo a samu ambaliyar ruwa in ta ɗauro idan za ka samu dami ɗari to talatin ma ko ashirin ba za ka samu ba idan ambaliyar ruwan nan ta zo. Shirin tallafi ga manoma na hukumar FCDO na zuwa ne a daidai lokacin da manoma a jihar Jigawa ke korafi akan fasalin rabon kayan tallafa musu a jihar. Mansur Salisu Aure. In dai tallafi ne na gwamnati mafi yawanci 'yan siyasa ne ka suke amfani da sunaye na mutane suke turawa ake ba waɗanda suke ra'ayin a basu ba maganar manoma ake kai wani ƙasa ba. Suna na abin Mansur Babura. Ko da yaushe idan aka ce za a ba da tallafin noma bayya zuwa ga ainihin manoman na ƙasa. wannan shine abin da yake faruwa ƙarshen tori ne a ofis iya zaune da an ce a ba da suna waɗanda za a tallafa shi zai rubuta ɗan uwansa da abokanansa. Sai dai Hajiya Aishatu Ibrahim Hadeja ta fayyace kaɗan daga cikin abubuwa da suke sa ran samu daga hukumar FCDO a ƙarƙashin shirinta na Propcom Plus. Iri wanda yake yi da wuri kuma sannan iri wanda suka ce za su mana wanda aka riga aka yi masa aure aka sa masa wasu sinadarai kamar na su zinc kamar na vitamin A kamar na iron a cikinsa domin a samu wannan abincin mai gina jiki wanda zai rage yawan tamowa da ake samu da kuma matsalar rashin jini a gurin mata masu ciki. Ta fuskar rabon kayayyaki kuwa Malam Mansur Salisu Auyo da Habibu Manzo Babura na cewa. To ai amfani da manoman na ƙasa a je ƙungiyoyi na ƙasa waɗanda suke noman a ringa bin su har gona a gani idan ba za a samu canji ba amma idan ba su har kasa ba in dai za su iya zaman holle a tattauna to ba za a sami gyara ba yanzu sun kira a matsayin yan kungiyoyi masu zaman kansu kuma mu muke hudda da yawancin al'umma na ƙasa kuma mu ma muna eh, yin practice na noman nan insha Allah in aka bibiya ta hannunmu to za a kai ga nasara kuma za a bukatar za ta biya. A cikin watan gobe na Janairu ne ake sa ran shirin na Propcom Plus zai fara aiki ga dangadan a jihohin Jigawa da Kano da Kaduna da Adamawa da Borno da kuma jihar Yobe. Kuma a shekarun ukun farko na aiwatar da shirin ana sa ran kashe fam miliyan hamsin da biyar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.